يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله kafin mu fara karatu akwai kaman tambaya ne koko karin bayani da wani bawan Allah ya yi ya ce lokacin da muka yi buɗe wannan karatu muka yi mukaddima mun yi bayanin ajamawa a dunkule da yankin farisa gudunmu wanda za su ba addini wanda manzo Allah ya yi bushara da shi muka zo ko muka yi bayanin mawara an nahari bayan teku muka yi bayanin cewa akwai kasashe guda biyar waɗanda su ake ce ma mawara an nahari to amma wai ba mai tahaddidin ainihin shi bukari ɗan ina ne a cikin wannan yankuna guda biyar ba afuwan to na jin nashi afa ne mun yi bayanin cewa akwai uzbekistan ko akwai kuma tajikistan da turkuman ko abin nan eh, da turkuman su shine na uku ko sai kazakhstan sai kuma kirgistan to waɗannan ƙasashen guda biyar shi yana cikin uzbekistan amma uzbek da harshen nan da ake faɗa a yanzu ba shi ne harshen su buhari ba su farisanci suka yi amfani da shi asalin sunan buhari manomi a zarra gidan manoma wato bukhari <clears throat> abin da yake da ma'ana shine zarra manoma gidan manoma sannan kuma har yanzu sunan jihar nasu ma nan buhara har yanzu sunan ake amfani da shi da state din da garin an gano wannan ko amma wannan sunan na na uzbekistan kun san lokacin da magul suka yi banna na karshe mun ce irin ya ta fadawa cikin hadari akwai magul wanda suka kashe musulmi suka kashe musulmi da yawa suka zo bagdad har halifa sai da suka yanka na wannan lokaci karkashin jenkis khan to daga baya allah ya nufe su da musulunci wanda ya fara karɓar musulunci shine birkatu khan to ɗan uwan shi shine usbek khan usbek khan sai kuma a eh, shaibani khan waɗannan su ukun su ne suka daddatsa wannan eriyan kuma suka dawo suna renon musulunci a wannan yankin shi wannan uzbek khan din dan uwa ne na shi wancan birkatu khan sai kuma sheban khan to waɗannan su ukun nan su ne suka rike nan area har suka shiga cikin sanyi cikin rasha suka dawo da musulunci abinda suka yi sa musulunci suka jefa musulunci na asara an gano wannan ko saboda haka kuma sun shiga ya shiga musulunci ne cikin 1313 yanzu muna 2020 ko to 1313 shi wannan uzbek khan din suka yi wannan aikin na wani irin a tatin tatin gaga duka shekarun baya biyu shekara 777 ba haka ne ko shekara 100 nawa shekaru 700 dan tatin tatin yanzu 2020 kaga kai minus tatin tatin a cikin 2020 za ka samu 107 so da haka wannan shine yanayin da ya canza sai suka zama suna amfani da uzbek yanzu shi ya fi karfi a kuma ariyan. ya zama farisancin ma ya yi ƙasa wanda da abin yaren turki da yaren farisa shi ya fi ƙarfi a wurin sai kuma hukuncin haɗa katangan masallaci da na gida ai manzala salon shi ma masallacin shi da gidan shi katangan a haɗe suke Yau da ba wani aibu ba ne. an gano wannan ko sai mu je karatu jiya mun fara karatun <clears throat> bayanin cewa ana biyayya ga iyaye ko da sun kasance a nan ne kuwa ina ne kan babin ko yawwa babu ya babu walidaihi malam ya kun masu ya tantanin ne ina yawwa to babi na shaku kenan birrul walidi al-mushriki ana biyayya ga mahaifi ko da ya zan mushriki ne duk da ba a nema mushi gafara in ya mutu ina shirka to amma in yana raye ana mashi biyayya mun karanta akarin hadisi guda <clears throat> wannan dogon hadisin na Sa'ad bin Abi Waqqas haka ne ko wanda yace an sauke ayoyi guda uku ta dalilin sa akwai wa in jahadaka ko ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa mun yi bayanin cewa yana daga cikin wanda suka samu matsala na mahaifiya shi amma mahaifiyan shi an yi sabani akan musuluntanta wasu sun ce ta musulunta daga baya Ko sun ce bata musulunta ba A sunan mahaifiyarsa hamna sai dai cikin 'ya'yan shi kuma cikin 'ya'yan shi ya mai da sunan mahaifiyarsa cikin 'ya'yan shi mata don su karanta tarihin da yake ba tarihi muke karanta ba sami na bokas da suna 'ya'yan shi to ya mai da sunan mahaifiyarsa ya mai da hamna an gane ko amma ta musulunta bata musulunta ba wannan sabani ne mun tattauna kan wannan karatun za mu tashi hadisi na 25 <clears throat> hadisi na 25 sahihi ne haddathana al-humaydi qala haddathana ibnu uyayna ku ya kuri na yi tunanin jiya na manta da cewa matanin hadisin zamu zuwa muhimmanci fiye da rijalul hadis da na so mu tattauna kan humaydi sai ni tunani ai kuma kada kin yi mana lokaci mu koma kan rijal an gane ko haddasa nan gaba in za a wani karatun kuma na za a da rijal shi kuma sai a hada shi wato matakin karatu nukan ɗauke shi mataki-mataki ne wani lokaci in ka ce duka za ka haɗa abin lokaci guda sai ka tsari ma karatun bai fita ba a zo a ce in ce ka je ka duba tahzibu tahzibu ko takribu takribu ko siyar ko waye wani ma bai da siyar din bai da littafin da za ka faɗi littafi ashirin bai da ko ɗaya sunan su ma yanzu ya taɓa ji zai zama kawai shi gundarin asarin fiƙihun hadisi in ka ba shi ya ishe shi an gano wannan ko to kuma da yake littafin da suke hannun mu galibi duka akwai footnote wanda ake tantance mazajen Allah ya taimake mu kuma ya haƙuri da kurakurai babu awon sani insha Allah haddathana hisham ibn urwa hisham dan urwa ya bamu labari qala akhbarani abi yace babana ya bani labari haka ne ko qala ah, akhbaratni asma'u tukallinan hisham dan urwa yace akhbarani abi babana ya bani ba urwa ne ce baban shi ya bashi labari ba saboda urwa dan abin nan Zubairu ibn al-Awwami bi rayu wanda ya karatu jin baban shi ba yana karami Zubairu ibn al ya rasu saboda haka mafi yawan karatun shi ma da yi a wurin Nana Aisha da mahaifiyar shi Asma'u sai kuma shi Abdullahi kamar da muka bayani Abdullahi ibn Zubair ya dan samu matsala tun da ya shiga al'amarin hidima da masu mulki sai zama rayuwar shi ma komai na shi ma an share sun kashe shi a jisan shi ma babu su karantarwan shi babu su kufin gidan shi ma babu amma urwa ai kawai suka je madina kufin gidan shi na nan an yi fensin kufin gidan shi na nan Allah ya taimake mu <clears throat> to hisham ne ke cewa babana ya bani labari wato kenan urwa ne ya bashi labari ba urwa ke bayanin zubair bin al-awwam ya bashi labari ba shi baban ya bashi baban shi ya bashi labari yace akhbaratni asma'u asma'u ta bani labari kaga <clears throat> urwa karatun shi ya samu asarin hadisai da yawa a wurin maza amma kuma ya samu a wajen asma'u sai kuma suna na Aisha an gane wannan ko asma'u ita ce babban diya wajen sayyidina Abubakar yan Aisha ne amma kusan ta haife ta yan aisha ce amma ta ta domin akwai bambanci idan mace ta baka shekara goma sha ɗaya ko sha biyu sai ake ta haife ka idan namiji ya haura shekara sha biyar a girman da ya maka inda ya haura sha biyar kamar yadda mace ta haura goma to sai a ce ya haife ka an gano wannan ko to ta ita ta kusan ta kusan haihuwan aisha aisha ta rike mutum biyu kuma a gidanta a ɗakinta da abdullahi da fatima wato ana ce an ummi abdullahi shi karan kan Abdullahi ya girme ta ta rike na Fatima ta yamma zala ita Fatima ta girme ta ta girme ta an gane wannan ko to Asma'u ta bani labari diyan Sayyidina Abubakar kenan eh, abin nan kuma sannan mahaifiyarsa mahaifiyar shi Urwa din kala tace atatni a ummi ragibatan mahaifiyata ta zo tana mai shaukin ta gana da ni ta zo ziyara tana mai shaukin ta gana da ni kun san ita mahaifiyan ana ce mata kotaila ko ita ita mahaifiyanta sun rabu da sayyidina abubakar tun kafin musulunci suka auren tun kafin musulunci suka haihu kuma tun kafin musulunci suka rabu matan da ta wahala ta ji jiki da sayyidina abubakar lokacin da musulunci ya zo har aka samu matsaloli da yawa aka rika ɗauko shi ma asumi ana dawo da shi gida tana kula da shi ita ce zainab mahaifiyar na na aisha ita ce wanda manzo Allah ya mata sallah a shekara ta shida da hijira a yi kabarin ta yace ya Allah kaga wahala da ta yi da mu saboda ai in ka ce manzo Allah kace sai na Abubakar ai kama san da ne suke ko ina kudda kudda suke tare suka shawuya tare matan su suka shawuya a maka yanda na Khadija ta sha mm, matan manzo Allah na farko wane Khadija ya eh, kubra yanda na Khadija ta sha wahala haka ita ma zai ta sha wahala matan mai mahaifiyar nana Aisha radiyallahu anha tare suka sha wahala sosai waɗannan guda biyun to amma sai dai tocin ta rasu kafin hijira wannan sai da aka hijira shekarar shida sanan ta rasu an gano wannan ko saboda haka to ita ma ita asma'u mahaifiyarta sun riga sun rabu da mahaifinta abubakar kuma in banda ita wannan gidan sai na bakar ba a samu matsala ba don cikin gidan da allah ya ma albarka a gidan sai na bakar na kan gaba wanda da shi da iyayen shi usul nashi da furu nashi da shi duka suka zama sahabbai sai sai na bakar shi ya samu wannan abin da gicin usul usul da furu usul sune iyayenka furu ƴaƴanka sai kai to shi duka kilik din shi musulmi ne sahabbai an gano wannan ko amma tan shi ne kawai aka samu matsala na wannan kotaila ita ma kotailan irin mahamna ne mahaifiyar sa'ad akwai sabani shin ta Musulunci daga bakwai wata musulunta ba ita ma ba ittifaki aka yi kan rashin musuluntanta ba zare ka ga wasu daga cikin malamai suna cewa ba mu samu wani labari ba na cewa ta musulunta wasu ce ana shakkan ta musulunta akwai dai kai komo akan musuluntanta to amma wannan matsayin <clears throat> hadisin mu karanta biyayya gare ta ne lokacin bata musuluntan ba asma'u tana gidan mijinta Zubairu bin al'awami ta riga ta musulunta tana ta hidima ga addini mahaifinta na ta hidima ga addini a garin makka an yi hijira idan dai suna ta rayuwar addini to amma ita tana can ba musulma ba sun yi auren kafin musulunci sun haihu kafin musulunci sun rabu kafin musulunci an gano wannan ko <clears throat> toran nan sai ta kawo ziyara ba, wannan ya nuna tana bukatan ta ga tata zai yiwu kila sun dade tun da suka rabu har aka yi bikinta har ta tare mafi ba ta samu daman ta zo ta ganta ba so da ta zo tana so ta ganta fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi a lokacin manzon Allah fasalatin nabi sallallahu alaihi wasallam asiluha da tazo ganin da sahabbai mazan su da mata su karfin imanin su ba na wasa bane sai ce mata ta dakatar da ita ta ji an ce ga mahaifiyarta tana iso ta zo ragiba yan sakon su suka faɗi wannan kalmar ta zo tana shauki irin ka zo ka ga ɗan kaɗan nan kana rawan jiki kuma a wasu rawayoyi zaka dace ta zo mata da kunnaye da kayayyaki da nau'o'in abinci su ci kuyi sun meye da busasshen nama da duk su mata da shi amma sai ta ce a zaunar da ita a wani daki da ke waje kada shigo ciki sai ta nemi izini ta kuma shin a ha, ko ko ha? sai ta aika wajen ƴar uwanta aje a gana na Aisha kanwanta wadda take auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gaya mishi ga mahaifiyata ta zo shin na sada zumuncin ta na bari ta shigo in ta shigo in ba ta ruwan sha in karbi kyautan qala na'am shikenan manzo Allah ce ku je ku gaya mata eh ta ba ta izini ta shiga cikin gida ta shiga ɗakin ta kaga sai da ta mata ta samu wani wurin ajiya ta aje ta kafin ta karbe ta saboda karfin yanda musulmin farko suke da yadda alaƙa su da Allah da zumuncin su na musulunci ya fi zumuncin su na asali mahaifita ce ba. mahaifita ce to amma ba ta musulunta ba kaga ya nuna har lokacin da aka yi wannan abun in ma akwai shakkan musulunta na ta in ma ta musulunta har lokacin da aka yi wannan mutum musulunta ba an gane wannan ko fala ibnu uyayna فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين sai Allah ya saukar da aya sai ai ƴan iyayenku da ƴan uwanku da abokananku da yayyunku waɗanda ba su yake ku addini ba ku sadar da zumuncin su an gano wannan wannan ya nuna ashe dan mahaifa ko da sun zama kafirai ne to ana sada zumuncin su kai musu ziyara sannan in sun zo ziyara kuma a karbe su a gan samu matsala kwanakin baya haka wani bawan Allah na gan shi a garin nan ne fa yake cewa ai shi tun da ya zo garin nan bai kar zuwa wurin mahaifin shi ba saboda iyayen shi ba musulmi ne ba yana jin tsoro ma kada su lalata shi ƴaƴan shi ma ba su taɓa zuwa ba matan shi ma ba taɓa zuwa ba na ce kai kuskure kai kuskure ka sada zumuncin iyayenka ko tun da dai suna nan ai fatan ka tun da ba su mutu ba su musulunta in son samu ne ka yi kan jikin karfi ya zama a hannunka ne suka musulunta ka kudaitar da matanka yaya za a yi ta taimake ka su jawo su a jika yana suna ƙauyukan wasu ƙauyuka ne na jihar plateau an gano nan ko sai asalin hadisi na 26 shi ma martaban shi sahihi ne حدثنا musa qala حدثنا abdul aziz ibn muslim an abdullah bin abdullah bin abdullah bin dinar ko بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول naji eh, naji dan Umar yana cewa wani Abdullahi dan Umar kenan ra'a Umar radiyallahu anhu hullatan Umar mahaifinsa kenan domin galibi shi Abdullahi dan Umar ya shaku da baban shi mafi yawan wurare tare da mahaifin shi suke tafiya in ba manzo a sallallahu alaihi wasallam Umar kaidi ba idan Umar manzo Allah ce Umar ka zo ka raka na wuri kaza za ga Umar tare da shi yake tare da abdullahi ciki so da haka umar abinan abdullahi dan umar ya san manzan Allah ya kanci manzan Allah sosai saboda yadda ya shaku da baban shi baban shi kuma ya shaku da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ko to sai baban shi ya ga hulla set kenan na kaya wato riga da wando riga da wando set na kaya ko kuma yanzu sai har da hula kenan ko riga da wando da hula ko da ke shi manzo sallama yana sa hula ma fi sa rawani raunin shi kala biyu ne da baki da fari su kenan amma wallo an samu ruwaya da zo ya sa ya taɓa sa rawani su ɗaya green ko amma dai rawanin shi shahararre duk babu rawanin manzo sallama da ga fari ne da baki idan yana cikin garin Madina zai sa baki a zai sa fari idan zai fita zai sa baki a ko to na manta sai ku duba a'a idan yana cikin gari fari idan zai fita baki ko idan zai fita baki idan yana cikin gari fari na manta da tsawon shi da komai za ga malamai suna babuban suna bayani babun sa to sai ga siti kamar ka ce riga da wando da hula ko kuma hula din yana nufin adadin yawan yadin da zai isa a ɗin set shi ma ana ce hula a yanzu za ka dan turmi ko ko ka dan yadi biyar ko yadi goma shadda yadi goma to hulla yana ɗaukan ɗinkakke yana ɗaukan ba ɗinkake ba set yawan yadin da zai isa a ɗinka maka eh, yawan yadin zai isa a ɗinka maka set siyara to amma ba aikin da aka yi ma rigan ba zaran da aka saka shi domin ah, akwai alhariri a ciki tufa yana da alaƙa da zinare ko eh, da alhariri wani lokaci mataki biyu zaren da aka yi saƙin idan zaren da aka yi saƙin ne sai a ce mishi siyara masu wani littafin ga ya sa footnote ya kawo tali abinan da mai nihaya yi, a nihaya ta fil garibin hadis na a asir zaren da aka yi saƙan ba aiki ba domin in aiki ne aka yi cikin zaren da aka yi aikin da alhariri ai bai zama haramun ga maza tunda abdurrahman dan auf rigan da ake mai aiki aikin zaren da an surka shi da alhariri saboda bai saba sa kayan da ba mai taushi ba asalin kayan shi ma na alhariri ne lokacin da musulunci ya zo ya hana sanya zinare zobban shi na zinare saboda mai kudin gaske ne kayan shi masu taushi ne kuma yana hudda da zinare da azurfa yana hudda da alhariri sai aka haramta mu maza sun zala ya ba shi damar in an zo zaran aiki ba zaran da aka saka abin nan rigan ba wai karatun ya fita ba zaran da aka saka abin nan ba aikin yace idan zaren da aka idan zaran da aka yi mai aiki ne ya zama aka yi mix da alhariri to babu komi ya sa saboda irin kayan shi kenan irin kayan da ya saba sa kenan to amma shi wannan siyara zaran da aka saka rigan an yaji ji kenan ko yau ba riga ba yaji zaren da aka saka yadin to akwai zinari akwai alhariri a ciki tuba'u ana saidawa a kasuwa wato an zo da yadi lafiyayye an abin nan zaren da aka yi saƙin yadin to amma akwai alhariri faƙalu ce ya rasulullah ya manza Allah ibta hazihi ka sai wannan rigan falbas yawmal juma'a ka sanya ranar juma'a ranar idi kenan ka sanya wannan ranar juma'a wa iza ja'aka alwufudu haka nan idan baki sun zo zaka tarbi baki sai ka tarbe su da shi qala sai yace inna ma yalbasu hazihi man la khalaqa lahu bi qarike man la khalaqa lahu fil akhirati ai wannan duk wanda kaga ya sa to ya ci rabon shi a duniya bai da rabo a lahira kenan wannan hadisin ke nuna cewa wasu na cinye rabon su na lahira a duniya wani in ka ga rayuwar da yake ciki jin daɗin da yake ciki to lahiran shi yake ci ba duniya yake ci ba lahiran shi yake ci ya riga ya ci duniya ya cinye ya kuma yana cinye lahira in ya cinye lahiran ya bani kuma zala ce ku ya wannan kayan da wanda suka yasa shi ai rabon lahiran shi yake ci wanda bai da rabo a lahira ne ya cinye rabon shi ne da lahira kenan anan fatan nabi sallallahu alaihi wasallam min habi kulali ba an yi wannan kasuwa magana ta wuce ba bayan kwani biyu ta rana kawai sai ga manzo Allah irin wannan yadi ya shigo cikin gari ka san yadi yayi yayi ne ya shigo kasuwa manzo Allah lokacin suka fara ganin irin wannan sabon saka to ya fara yawa yanzu shi ake yayi wani ya samu hali ya so manzo Allah saiti saitin kamar yanzu ce bantir bantir na shaddan ya so su kawai ya ko manzo Allah da su ga sanan sai ga su an kawo mushi fa'ar sala ila umar bi hulla sai zaɓi bandir guda sai ce ku kai ma umar ba shi gani a kasuwancin saya ba to a kai mai da aka yi mushi faƙala kaifa albasu ha wa ƙad ƙulta fi ha ma ƙulta umar da ya gani ka san shi sai ya zabura waye ba ka wannan ka kawo manzala a a ba manzala mu je da ni da kai mun tabbatar da manzala ne ya yi kuka da wannan yana zuwa mazalaci ni na ba shi kama Aisha. kai fa ka faɗi magana jiya ne ko shekarun jiya ko ranna a kasuwa kai ka ce na ga wannan irin wannan yadin wanda saƙan yadin an saƙa da da alhariri ka ce wanda bai da rabon lahira ne to yanzu ni in cinye rabon lahira a nan ƙwala sai ce in ni lam'auti ka ha littal basa ni ba na baka ne don ka sabu a ba na baka ne ka dinka kasa ba walakin litabi'aha aw taksuha domin ka siyar ne ka samu kuɗi ko kuma a'a ka ba wani siya dinka fara arsala biha umar ila akhi lahu sai umar ya aika ma dan uwansa min ahli makka wanda yake garin makka kabla an yi sulima kafin ya musulunta shi ma wannan riwayan ta zo ta ce kabla an sulima kaga kenan a wannan riwayan Imam Bukhari yana fahimtar cewa yana daga cikin da suke fahimtar cewa ya musulunta sunan shi Usman ko ƴaƴan mahaifiyarsu ɗaya da Umar mahaifiyarsu ɗaya da Umar shi na garin Makka to amma shi ma ai shakka ne shi ma akwai malaman da suka tattauna akan wannan dan uwan usmanu bai musulunta ba wasu kuma suna cewa ya musulunta kenan duka waɗanda suke ake da matsalan musuluntansu a wannan babin duka hadisan guda uku da wancan na hamna da kutaila mahaifiyan asma'u da shi usmanu ɗan uwan umar dukansu akwai shakka akan musuluntansu da rashin musuluntansu to amma dukansu an yi mu'amala da su a lokacin da suke ba musulmi ne ba sai ya aika mushi da shi shi bai amfani da shi ba shi kuma wannan hulla ɗin kaga an ce hulal ne an ya koma zan Allah bi hulalin suna da yawa Manzala ya raba ai cikin wannan da ya aika ma a wasu ruwayoyin za ga ana gwama hada na Aliyu ai ya aika ma Aliyu ma to amma shi Aliyu da yake ba da shi aka zaga kasuwa ba bai ji wancan magana da Manzala ya faɗa ba daga bashi sa aka mai wani zaben ɗinki yi wanka ya fito fiyas yi zo masallaci da irin manzo Allah ya gaisa da shi sai ka to shi an baka riga ka sa wani lokaci aka baka riga ka sa ne ma wani zai ce ka gari ne da bani da bukatan ta amma dai wanda ya bani barin sa dai dan ya gani da na ba wani wanki shikenan an gane wannan ko to an ba shi abu yayi wanka ya dauki wanka ya sa ya zo masallaci ko manzo Allah dukkan suka gaisa daga bayan manzo Allah ya kasa ne shi kai ni fa ba na aiko da wannan bandar na yaji dan kadin kabin ba ka ganin sirkin saƙan yadin an sa alhariya ciki ni na baka shi ne domin ka ba matan da suke gidanka a lokacin akwai fawatsin a salasa fatima guda uku a gidan shi ga dai fatima ɗiyan manzo Allah sallallahu domin in ana magana na na fatima ba a maganan kowa ana maganan fatima ba a maganan kowa saboda manzala ya ce tsoka daga jikina ne to tsoka daga jikin manzala kara tarawa shi ya sanya za ga malamai suna tattauna wai ana maganan maryam an ce siddiqa aka ce fatima tana gaba da ita ya za a yi fifita wani abu na manzala akan wani ai ba za a hada ba saboda ka shi da an tashi lissafin su ga dai mahaifiyarta tana gidan amma kuma ita ke gabatarwa ga matan shi fatima ga mahaifiyarsa tun da baban shi ya rasu mahaifiyarsa fatima sannan ga hamza lokaci shi ma ya rasu ya bar ishi matashiya fatima yace na baka ne domin ka ba fawatin domin ka ba waɗannan matan da suke gidanka a samu a yanka musu da tufan alhariri ne su suke a zo da shi sai su sa su mata ba suna sa alhariri ba saboda wannan wannan asalin hadisi yana nuna kenan a sha kowane suke cin rabon su na lahira tun a duniya sannan kuma yana karantar da wani abu cikin fikin hadis din akwai wani abin da yake sai da shi kasuwancin shi halas ne amma kuma kai amfani da shi haram ne shi gashi yace na baka ne dan ka sayar ba dan ka sa ba saboda haka akwai sana'o'in da yake yin sana'an shi halas ne amma kuma amfani da kayan sana'an haram ne tunda ai yanzu ya halatta cikin mu nan yanzu yau ka koma kasuwanci ka koma sai da zinare sai da zinare halas ne amma za ka yi amfani da shi ta yaya za ka yi amfani da zinare kai ba ta da za ka yi amfani da shi da ka yi amfani da shi ya zama mai ya zama haram saboda haka wannan asalin hadisi abin da ke karantarwa wato kyautata alaka da ƴan da iyaye da ƴan uwa ko da sun zama kafirai ne an gane wannan ko sai babi na goma sha hudu babu laye subu walidehi babin da yake yin bayani kada mutum ya zagi mahaifansa Allah ya kare mu hadisi na 27 martaban hadisin sahihi haddathana muhammad ibn kathirin qala akhbarana sufyan qala haddathani sa'ad ibn ibrahim an humaydin ibn abd an abdullah ibn amru qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-kaba'iri yana daga cikin manya-manyan zunubai dama ji mun yi karatu mun ce imamu muslim yayi babu bayanul kaba'iri wa akbariha kai wannan babu yana da ban tsoro sunan shi ma babu bayanul kaba'iri wa akbariha to mazala ya ce ne minal kaba'iri yana daga cikin manya-manyan zunubai an yashtam eh? an yashtimar rajulu walidai ko ba haka ne rubuta ba yawa an yashtimar rajulu walidaihi mutum ya baci ko ya zagi iyayen shi can babin ya ce ya subba nan kuma ya yashtima duk da yake a larabci wani lokaci ana bambanta su amma ba kowa ke bambantawa a larabcin ba imam al-bukhari yana da cikin suka zabi kada a bambance ashatmu da asabbu duk da asalin su in ka dage sai ka tantance su suna da bambanci sabbu a larabci shi ne ka zagi mutum da abin da yake ƙarya ne bai siffanta da shi ba shatima kuma ne ka faɗi wani abu na halittar mutum wanda ya siffanta da shi sai ka aibanta shi da shi da wannan abu saboda kowane mutum na da nakasu ko a ɗabi'a ko a halitta ka faɗi wani abu na halittar shi sai ka ɓata shi yana da munin kaza ko yana da kaza iri kaza ko kaza shi ake ce mashi ta maushi da wasu mana ce shi batanci musabbu ko zagi saboda abinda ka faɗa ma ƙarya ne duk da yake wani nasi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wani hadisi na manzo Allah hadisi al ya soki wannan ta'abirin na larabci tunda manzo Allah sallam ya faɗa ta hadisi al Allah na cewa ɗan adam kan bace ni da kalman shatmu dan adam kan zage ni kuma duka bai kamata yi ba da ya zo maganan yakan ɓace ni sai ya ce yakan ce ina da ɗa shatu ne wannan to amma an an ce ma Allah yana da ɗa a shatu to can kuma wajen sabu sai ya ce yana cewa ba za a tashin alkiyama ba bayan na ce za a yi tashin alkiyama kaga can ya ta Allah kenan ko ta Allah yi to amma nan wurin haɗarin wannan na farkon kamar ya fi wancan da ya ce Allah yana da ɗa idan ya tabbatar ma Allah siffan ɗaya nuna Allah makhluki ne an halicce shi ne Allah na da farko ai ya fi wancan haɗari to ko ma dai yaya ne ta wasa ƙwaƙwalwa ce shi dai mamu Bukhari yana ga kai komo da tantance waɗannan raba waɗannan aiki ne shi yasa akan babi ya ce ya subbu amma asalin hadisi sai kuma ya kawo min kabairi an yashtima rajulu kai fa ya kayfa yashtimu sai suka ce ya zai mutum ya ɓaci mahaifansa ƙala yashtimur rajula zai iya ɓatanci ga wani shi fayyashtumu abahu wa umuhu shi kuma ya ɓatanci ga baban shi da maman shi to kaga shi ya ja musu an gano nan ko sai asarin hadisi na ashirin da takwas shi kuma wani asari abin da matsayin shi hasan ne حدثنا muhammad bin salamin ƙala أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج qala sami'tu muhammad ibn al-harith ibn sufyan yaz'amu anna urwata ibn iyad akhbarahu annahu sami'a abdullah bin bin amr bin al-as yaqulu yaji abdullah dan wato shi muhammad ibn al-harith ibn yana raya cewa ji urwa dan iyad ya ba shi labarin cewa abdullahi ɗan amru ɗan asi ya ce minal kaba'iri yana daga cikin manya-manyan zunubai inda lahi a wurin Allah ta'ala an yas tasibba ar-rajulu yake. mutum ya jawo ma iyayen shi zagi kaga yi daidai da wani tarihi. ya zagi wani wani shi ma ya zagi nashi kaga shi ya jawo ma iyayen ba iyayen su kadai kalla ya zaga ba ya ja musu zagi wannan ya nuna duk abin da zaka aikata ya ja ma iyayenka zagi to duk yawan zagin da aka yi ma iyayen naka kamar kai ne ka aje iyayen naka a gaban ka ka zage su irin wannan adadin zagin kamar kai ne kai haka kaga ba riba ciki duk abin da ka san zai ja ma iyayenka zagi to ka nisance shi shine shine mafita gare ka an gano wannan ko sai asalin hadisi babi na gaba babi na biyar babu uqubati uquqil walidaini babin da yake yin bayani akan uquban da Allah ke wa wanda ya kangare mu iyayensa Allah ya kare mu asalin hadisi na 29 shi ma sahihi ne haddathana abdullah ibn yazid qala haddathana uyayna ibn abdurrahman an abihi an abi bakrata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma min dhanbin ajdaru babu wani zunubin da ya fi cancanta an yi ajjala lissahibihi al'uqubatu a gaggautawa wanda ya aikata mishi uquba ma amma yudkhalu lahu banda kuma abin da aka aje mai na lahira Allah ya kare mu a gaggauta mai azaba a nan duniyan banda abin da aka aje mai a lahira min albagi wato kaman cuta Allah ya kare mu daga cuta wato cuta ba ta ayyuka take yi wato duk yadda kake kana aikin kirki in dai kai mucuci ne rana wasu malamai suna cewa kowane cuta kwara ɗaya yana bata aikin kirki ɗari ne cuta guda yana bata aikin alheri ɗari ne to ina ga mutum ya je cuta goma ya zama mashi ma ɗabi'a ne kullum sai ya cuta ko kuma ma a yi ne yawan cutar da yake bai ma san iyakansu ba za ga ya lalace Allah ya kare mu kuma wannan shi ya sanya makiya Allah da kafirai suke cikin bala'i da kunci da musiba saboda cuta cuta ne su maha'inta ne na kan gaban su su ne yahuda isa Allah ya ce duribat alaihimul maskana duribat alaihimul almaskana Allah ya buga musu hatimin talauci za ka gansu da manyan gidaje da manyan benaye da manyan komi amma ga mutum ya lalace ya lalace ya lalace gashin kanshi ya cinye musiba ya ishe shi saboda zuciyar nan banda mugunta ba kome a ciki mutum ya rubi ya firgici ga duniya ga kuma talauci a haɗe Allah ya kare mu saboda haka idan mutum ya zama mugu ya zama azzalimi bagi yake mugunta yake to ba zai zauna lafiya ba lalacewa kawai zai je sai waƙaƙe atin rahimi cikin abin da ya fuke waton ake gaggauta mutum zunubin shi tun nan duniya akwai yanke zumunci to me alakan shi da babi kenan alakan shi da babi mafi girman zumunci shine zumuncin usulu da furu usulu da furu wato zumuncin da za ka je ka kyautata alaka ziyara ga iyaye da ziyara ga 'ya'yaye ba su ne usulu da furu'u na mutum ba to babu zumuncin da ya kai shi kuma yanke wannan ga iyaye kan gare musu ne zama ba ma ka shaukin zuwa ka gai da iyayenka kana da mahaifa kila suna wani gari ne ka yi biris da su kuma kana da halin da za ka je ka duba su to wannan ba karamin matsala ba ne uku ne kan garewa ne an gane ko sai asarin hadisi na talatin shi kuma hasan abin ne lagairihi ko haddasana alhassan bin bishir qala haddasana alhakamu bin abdul malik an qatadata an alhasan an imran bin husayn qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce mata ma taquluna fi zina yake ce masahabai kenan wani labari za ku bani me za ku ce game da zina wa shurbul khamri da shan giya wa sariqati da sata qulna Allahu wa rasuluhu a'lam wannan ya nuna manyan sabai ne ke wurin haka ne ko tunda kaji ba a bada ansa ba an yi shuru ana jira manzo Allah ya ce to manya ne ke wurin idan da akwai waɗancan to za za su bada ansa wani ma sai ya tashi yi jawabi yi cikakken jawabi su ne waɗanda suke zuwa su ta tambayoyi iri-iri kamar yadda muka bada misali wato baƙi wanda suke shigowa daga garuruwa da ƙauyuka sai suka yi shiru suka ce Allah da manzansa suka sani don su ji wasu sirrora wanda ke cikin wannan ƙawala sai maza Allah ya ce hunnal hawahish waɗannan duk alfasha ne ɓannaci ce wa fi hinnal ƙoƙobatu kuma a cikinsu za a ɗanɗana mutum ƙoƙoba wato hukuba za a ɗanɗana mai hukuba tun nan duniya kuma ranar lahira za a ɗanɗana mai waɗannan laifukan guda uku zina shan giya sata waɗannan ana mutum hukuba a duniya kuma ana mushi hukuba a lahira an gane wannan ko to amma duk da ya gama wannan sai ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri ba na ba ku labarin mafi girman zunubai wanda suka dama waɗannan suka shanye sun dama waɗannan sun shanye a shirku billahi azza wajal shirka da Allah wato kullun dai magana kenan dai kwarata tauhidin nan dai fushi ne tauhidin nan dai shi ne in dai ba shi ya tsayi ba to duk an gama za a yi ta tsallan tsinka tsumma ne kawai ya ta kwaɓi a waje guda a shirku billahi hada Allah da wani shirka wa uququl walidaini da kan gare ma iyaye yi da ga wani kana cewa ai haramun yake ci barawo ne kai kuma gashi ka kan gare ma iyayenka kuma gumushi da kai ko baka ne ba su wancan kaba'ir ne waɗannan ha Allah ya kare mu wa kana muttaki'an yana kishingide fa ta faza sai ya miƙe ya zauna qala sai ce wasuru da ƙarya ƙarya mutum ya nisanci ƙarya Allah ya kare mu waɗannan akbarul kaba'ir ne duk yanda kake ganin hadarin waɗancan da girman su to waɗannan sun dama su sun shanye wannan ya nuna akwai ukuba mai tsanani ga kangare mu iyaye sai babu na sha shida babu buka'ul walidaini babin da yake yin bayani game da kukan iyaye a sanya iyaye su kuka asalin hadisi hadisi na 31 asalin wato shi wannan hadisi martaba shi sahihi ne haddathana Musa qala haddathana Hammad ibn Salamata an Ziyadi bin Mikhraq an Qaisala kaga Qaisala ya dawo ko annahu sami'a ibn Umar yana Qaisala jarimi ne duk ya samu karkata da ya dawo kan hanya ya tsaya ma addini hidima Qaisala yace annahu sami'a ibnu umar yaji yaji abdullahi dan umar ya yaqulu yana cewa buka'ul walidaini min al-uquqi wal kaba'ir da aka ce mutum ya sanya iyaye kuka to wani kuka ne ya zama aibu shine kukan su saboda kakan gare musu ko kuma kukansu saboda aiki da aka yi wani aiki na zunubi na sabon Allah subhanahu wataala domin ai kowane lokaci kuka za ka sa iyayenka kuka da sunan bata masu rai ba wani lokaci wani abin za ka ba su farin ciki ya sa ka ga suna da hawaye ko ba haka nan ne ba wani zai iya ma iyayen shi hidima hidiman da wannan abin hidiman zai sa ga har suna zudda hawaye saboda munna da farin ciki to in irin wannan kukan ne ba shi ake magana a nan ba ka sa su kuka ne saboda uku kangara sun ce ka yi wani abu ko suna son su kai wani abu ka fahimci wannan abun ka tattara ka watsa ba ka damu ba duk cikin wahalalun da muke sha kenan yanzu misali irin cikin gari sai ka ga gida ga maza ga komi ga mahaifa amma ana ganin gani wani zai taimake su in ba ta abu sai ga mahaifan na cikin wahala wannan na ganin wannan ya fi samu wannan na ganin ai wannan ma na da samu wannan na ganin ai ma in za a kula da baban namu a haɗu ne ko za a kula da washi na da wayo ai ka gani ai wani ka danka haifa ba washi da molan kan shi zai aiki shi za ta shi muka yi a farko ku lura har yanzu ba mu kai fa mahaɗa ba ballantana mu tsaya mu tantance fiƙi wala din gaba ɗayan su har yanzu maganin iyaye muke yi ina ga ƙarje da dama na in ku ɗari aka haifa ka ɗauka ba kowa sai kai kaɗai iyakan abin da Allah ya baka ka yi nan ka tsaya a nan babu laifi kai tallan aikin alherin ga sauran wane ya kamata mu yi kaza mahaifiyar mu tana bukatan kaza ya kamata mu yi kaza da kaza da kaza da kaza an yi bani da kuɗi ai ka bari sai me sai jun sai mun karbi kuɗin hutu sai kaza ba ruwanka da wani me kai abin da kake da shi yanzu yi aiki da shi tunkari aikin ka yi abin da za ka yi an gano wannan ko amma ganin kuna da yawa ku watsar da mahaifanku karkenta dukan ku da ganin ku yana jin wani iri wani lokaci ya ga abin da bai kamata fi karfin shi ba fi karfin shi yana zidda hawaye to za ku samu matsala kuma Allah ya kare mu babu da'watil walidai ne babin da yake yin bayani game da addu'an iyaye asalin hadisi na 32 shi ma hasan ne wannan hadisin حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أن يحيى وهو ابن كبير وهو ابن أبي كثير an abi ja'far an abi ja'far abi ja'far dan nan duk in kana karanta tarihin shi zaka ji yana da dadin sha'ani saboda shi zaka ga duk malamai sun yarda da mutumin kirki ne kuma ana karban hadisin jama'a ba su sunan babu shi ba sai dai ya shahara da ladan abi ja'far shi ko baban ja'far ladan an san dani mu'azzin ne an gano nan ko ba rijalu muke tantancewa ba sai nan gaban insha Allah annahu sami'a abu huraira yaqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa salatu da'awatin mustajabatun lahunna da'awoyi addu'a guda uku karbabu ne a wurin Allah subhanahu wataala la shakka fihinna babu ko kokonto da'awatul madlumi wanda aka zalunce shi idan yace hasbunallah hasbunallah shine Allah ya isa Allah ya wadatar da mu mutum ya ce Allah ya sa shi kenan wa musafiri da addu'an matafi idan mutum yana zai tafiya yana kan hanya kai mishi addu'a ka sa shi ka ce sa cikin addu'a shi ma zai ruke ka sa cikin addu'a saboda shi ta addu'a ai kidatu min al ai tafiya kidatu min al-azabi duk abin da baka zato a tafiya wallahi zaka iya gamuwa da shi yo wani yo nan nan da Kaduna ka je nan nan Kaduna ko ka ce za ka je kwara ka kwarara ka gani ka ce za ka je Ilori ko wani gari ka gani ka amma Najeriya kake fa ballantana ka ce za ka je Kotuno ka je kaza ka je gari kaza ka je gari kaza za ka kwashi mamaki in kai wasa a tafiya ba sai ga duk girman ka da waye ka je wurin da aka rike ka ba bakin komai ba kuma haɗa rura iri-iri za ka fuskanta a hanya a tafiya saboda ka jarabawa ce su san gaske yasa addu'o'in matafi karɓaɓɓu ne sai wada a watul walidai ne ala walidihima addu'an iyaye akan ƴaƴansu. nan wani ku kalli kalmar da aka yi amfani da shi ala wani yana ba da alheri ba ba da an ce wa walidai ne li walidihima to ko li walidayhima to da sai a ce addu'an alheri suke musu ran da ka kuskure iyayenka suka faɗi wata addu'a wanda take ala wadda wato ta sharri akan mutum to shi kenan an samu matsala an samu matsala sai ka ga wannan addu'an ta zo ta bi mutum sai mutum ya rasa gane me ya sanya gaba ko kuma ka wahal da iyayenka sai ma ah, to shi kenan je ka gani abu ya lalace Allah ya kare mu sai fito da abin fili da a hadisi na talatin da da uku shi ma hadisi ne sahihi eh, ruwayan da ya zo ita kuma za mu tsaya a kanta saboda ita ruwayan ruwayoyi ne masu yawan gaske amma wanda ya zo da ita a kanta za mu tsaya حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق أن يزيد بن عبد الله أن يزيد سبحان الله أن يزيد بن عبد الله بن an muhammadu bin shuraihabil akhi bani abdiddar shi muhammadu bin shuraihabil shuraihabil akwai shuraihabil bin hassan to nam an muhammadu bin shuraihabil akhi bani abdiddar shi wannan dan uwa ne na abdiddar in kaji an ce wa mutum bani abdiddar ana so a nuna maka cewa yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda abdiddar <clears throat> shi ya yi waɗannan manya-manyan mazajen guda uku wanda karkashin ne aka samu kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdu manaf ana abi hurairah ta qala daga manzon Allah manzon Allah yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma ta takallama mauludun minan nasi fi mahadin babu wani abin haihuwa wanda ya magana a cikin atsun mangoyo illa isa ibn maryam sai isa dan maryam radiyallahu anhu wa sahibu jurayjin da abokin jurayju ko ko ma'abocin jurayju ba sai ya zama abokinsa ba ko ma'abocinsa jurayj zaman kan shi ke yi sahibu na mutum biyu ake magana sahibu ma'abocin jurayj kila ya nabi Allah aka ce ya annabin Allah wa ma sahibu jurayj wane ne ma'abocin jurayj qala fa inna juraidan sai manzo Allah ya ce lalle shi juraij kana rajulan rahiban wani mutum ne mai bauta fi saumi fi saumatin lahu a tukunsa ko kejinsa ko bukkansa ko rumbunsa in an ce sauma'a shine yau a yi gini kaman wannan a sa filoli kaman wannan saman shi sai a ɗora ɗaki kamar da ake ake rumbuna a da rumbuna amma dai ba za su kai tsawon haka ba in an yi rumbu in an sa duwatsu manyan duwatsu ko an sa hoge sai a gini a gini sai ya zama kofan shi kwara ɗaya ne ba taga ba taga shi ake ce masoma ba da window saman shi kawai sai a sa abin nan a samu reshe na dabino ko reshe na wani abu sai a sare ganye haka sai a dan sassa sai a sa a saman nan ne windon shi nan ne kofa in za a shiga sai a jefa igiya in mutum zai shiga sai jefa igiya in ya hawaye hawaye shige ciki sai janye igiya sai ya zara ciki an gano wannan ko sai zaman shi a ciki shine Allah ya ce wa rahabaniyata nifta da auha ma katabnaha alaihim fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha ruhbananci Allah ya ce a shi ba shi tsara ruhbananci ba ba Allah bai tsara ba mutane ne suka tsara ma kansu kuma da suka tsara suka kasa yi suka tsara ma kansu abinda ba za su iya ba to yayi irin wannan ɗakin jurai a sauma'a a rumbu wa kana ra'i Bakarin, kun ga wannan riwayan kenan wata wato riwaya ra'i Gana, shi sa nace wannan ruwaya, kawai zamu tsaya akan ta wa kana ra'i Bakarin akwai mai kiwon dabbobi yawi ila asfali saumatihi yakan zo karkashin wannan rumbu shi kuma sai ya samu daki yakan zo karkashin wannan rumbu ko kuma nan yayi wuni in rana ta koro shi zo nan ya zauna وكانت امرأة من أهل ra'i. تختلف mata ta وتما tana كسنتي تنا zuwa ga wurin wannan mai kiwo fatat ummuhu mahaifiyarsa sai ta zo yoman wata rana fa qalat tace ya jurayj ya kai jurayj wa hu yusalli kuma alhalin yana sallah fa qala fi nafsihi sai ce a cikin ransa wa hu yusalli yana sallah ummi wa salati ga ta ga sallata wanne zan bari wanne zan yi fara'a an yi asira Salatu sai ga kai sallan nan ba na wasa ne ba tunda wata ruwayoyi an ci dalilin ne sa ya zo yi wannan kasuwanci yake yi ya ci riba gobe ya faɗi sai ce kai bari ya kama kasuwancin da ba faɗo a kawai ya kama Allah wannan neman kudin yau a samu gobe a rasa ba zai iya shi ba bari ya kasuwancin da kullun samu zai to saboda haka shi na ga ya kama kasuwanci ne wanda kullun zai samu to kuma ga mafi shi ta zo an gane ko sun masarakat sun masarafar bihi a saniyata sai ta sake maimaitawa na biyu da murya mai karfi shi shine sarasa faƙala fi nafsihi ummi wa salati fara an yi asira salatahu sun masarafar bihi a salisa faƙala ummi wa salati fara an yi asira salatahu duk lokacin da ta kira sai ya ga kai kuma dai yi sallan nan nasa falan malam yi ha lokacin da bai ba ta amsa ba ƙwale sai ta ce la'amatakallahu ta ji addu'a ala. kada Allah ya karɓi ranka ya zuraiju hatta da fi wajhin mu misati har sai ka kalli fuskan karuwai fuskan karuwai ko bala'i ne musiba ne domin kallo shine makami na farko na fada mu hadai sai ka ido biyu ba ido da ne baka so kai ba to sai ka yi ido da munanan mata su ne karuwai thumma sarafat sai ta juya fatal bitilkal binta bitilkal binti waladat sai aka zo ma sarki da wannan matan ta haihu an gano wannan ko to kuma su a wannan zamani in an kama mutum yayi mutu ciki ta haihu hukuncin shi kisa sai a je a kere shi sai a je a huku a kashe shi kuma kisa na rataya a je a kere kere mutum an gane ko sai aka kawo ta wajen sarki aka ce ga mata ta haihu faƙala sai sarki ce min man ne miki ciki kika haihu ƙalat min jirajin ta ce jirajin ne mun ciki ƙala a sahibu sauma ya ce a wannan wanda ke da rungun nan wato ke nan mijiriki ya shahara an san shi ko ina an san shi haffadan sarki ma sun san da akwai jureju mutumin kirki ne yana can yana ibada ƙalar na amta ce kwarai kuma wani yana da cikin ɗabi'u na haɗaruran mata mata masharranta ne haɗarin gaske gare su duk in sun faɗi magana ko sun yi wani abu shi sa ba a saurin kutsu a ciki sai an yi bincike sai su kullum mutum sharri wata ma za ta ga mutum tana son shi ne kadai sai da yake ce shi ne ya ce yana son ta kuma ta faɗi wasu abubuwa wanda yake bai san da su ba in ba sa ba sai a gani shi ta bai wanda bai san suwaye mata ba an gane wannan ko Allah ya ce mu ke mu qalat na'am qala ihdimu sawmatahu sarki yake hukunci ce ku ji ku rugurugu da wannan rumbun gaba daya wato ni bihi ku zo mun da shi fa darabu sawmatahu suna zuwa suka kama dukan wannan rumbu bil fuusi da dugogi wata ruwan ta ce da ya ji kam kam ya leko ba su saurare shi ba sai zuro igiya ya yi a ah? to zai bari ne a ruso shi sama Allah ya taimake mu hatta waka, hasai da rumbun ya fado fus ya fashi faja'alu yadahu ila unqihi bi hablin sai suka kama hannayen shi suka sa hannu ɗaya tana ɗaya tana sai suka sa igiya aka daure saboda hukuncin hukuncin kisa ne sun man tsalaka bihi aka tafi da shi cikin gari famar rabihi alal mumisati sai ku aka wuce da shi gaba mumisati waɗannan to gari gaba ɗaya an fito ana kallon shi gajure jinin gajure jinin sai aka wuce da shi ta gidan karuwai hunna sai koya gan gansu fata ba sama sai ya murmushi wata ruwan suka ce a haka gani ko ya ga abokanin harka ya ga abokanin harka ya sai ya murmushi wa hunna na ilaihi fin nasi suna kallon shi fa qala al maliku sai sarki yace ma tazumu hadhihi wannan mata wani korafi ta kawo a kanka wani kuka ta kawo a kanka ƙwala ma ta zuwa sai ce wani kuka ta kawo ƙarin mai ta kawo ƙwala ta zuwa annaka ƙala wala da haminka tana rayawa ta kawo ƙaran wannan haihuwan da ta yi ɗanka ne ƙwala an ta zamina ya ce ke kika kawo wannan ƙara kika wannan kofi kina raya wannan ɗana ne ƙalat na an fice ko ɗanka ne a gaban sarki a gaban kowa kala sai ce aina hazo sigiri na wannan yara ina jaririn qalu haza huwa fi hijriha ai gayi nan tana runguma da shi tana runguma da shi saboda ai rana aka haife shi wurin da tayi wurin nan aka ran nan ake wannan shari'a a ah, fi hijriha fa aqbala alaihi sai fuskanci wannan yaron fa qala man abuka yace waye babanka qala ra'i albakari. ya ce ai wanda ke kiwon shanun nan shi ne a wata riwayan sai ya faɗi sunan shi ya faɗi sunan shi ya ce shi wani ne mai kiwon dabbobi wata ruwayan ta ce sai ya roƙi sarki ya ce to tun da ta faɗi haka kada a kashe ni yau a bani kwana biyu su cikin dare ta addu'a sai Allah ya haskaka mushi in gobe an dawo to ga yanda zai amma dai wannan ruwayan ta zo a takaice kwaran gaske saboda haka haka za mu tsaya a kanta a takaicen an gane ko saboda haka sai ya faɗi ra'il da nan ƙalal maliku sai sarki ya ce a na alu sau ma'atuka min zahabin shin ka muna roƙon gafara ka da mu mai da muka ginin abin nan ne na faɗi sun buka um, um, rumbunka wato kana buƙatar mu gina muka rumbunka da zinari ka koma ka ci gaba da ibada ƙwallo la ce a'a ƙala min fizzatin shi to mu gina na azurfa ƙala la ya ce a'a qala fa ma naj'aluha to ya zamu mu biya ka qala rudduha kama kanat yanda kuka rusa ka tura su su gyara mun yanda yake qala sai ce to wannan matsalan ta kare fa man ladhi tabassamta me yasa kai murmushi ga wani kes kuma wannan tsakanin ka da ga wani kes kaga karuwe kai murmushi ya aka yi qala amran araftuhu yace wallahi wani abu ne wanda na sani adarakat ni ga wata ummi addu'an mama na ne faɗa ma thumma akhbara akhbarahum sai ka ko wancan dogon labarin da farko sai gaya ma sarki abin da ya faru na yi gini na je wuri kaza mafiya na ta zo an yi kaza an yi kaza sai ta mun addu'a abin da ta faɗa na addu'a ta gaba ɗaya ina sallah na ji ina cikin sallan na ji saboda dama takan zo ne sai leko ta cikin abun sai mu gaisa ya mama ina kwana ina kaza idan ta wani tsaraban abinci ko na ba sai ta bani to ran nan ta leko tana so ta ga fuska na ban fito ba sai ta mun wannan addu'an ta ce tunda ban kalli fuskanta ba sai na kalli fuskan karuwai sai ko gashi sai ina tuna abin da mahaifiyarta ta faɗa sai wannan abin ya sa sai na kama murmushi kuma za su da yawan lokaci wani abin zai faru sai can gaba sai ga abin da mahaifinka ya faɗa kuma bai ta faɗa sai gashi ƙuruƙuru a gabanka za a cewa ka yi za ka ce in kaza ne yi za ka ce in bari zai in yi za ka ci to shi nan, Allah ya ce maka sai can gaba ka ga abin da suka can nan ya faru wannan abu ne wanda yake waƙi an gano wannan ko sai wani ƙara babi da sai mu tashi a sai mu tsaya kan shi babi na sha takwas babu abdul islami alal ummin nasaraniya hadisi na talatin da hudu shi ma wannan hadisi sahihi ne حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير الصحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول يتناجي أبو هريرة يناتيوا ما سمع أبي أحد باب ونون يجسونا لنا ألوكة دنكي رايي يهودي ولا نصراني كوب يهودي كوب نصاري إلا أحبني سياسوني wato rayuwar abu huraira bayan ya musulunta sai ta zama rayuwar farin jini ya ce babu wani wanda zai ji suna na sai ya so ni me ya faru inna ummi kuntu uridu ha alal islami mahaifiyata na kasance ina fatan ta musulunta kaga kamar yana da alaka da hadisin wani asali da makaranta a baya fata a ba sai ta ki faƙultu laha na ce mata ta musulunta fa'abar ta ga wannan riwayan ma ya taƙaita domin wannan riwayan wannan ƙin da ta yi na biyu shi ne a lokacin ta faɗi wasu kalmomi masu zafi Akan kan manzo Allah sassalam ta faɗi wasu miyagun maganganu wanda wannan abun ya tada hankalin abu huraira ya bar gidan gonan shi da muka fara a zulkulaifa ya kama hanya yana kuka ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na kira ta na kira ta na bi ta hanyar nan ta ki musulunta yau gashi ma ta faɗo su miyagun kalmomi amma bai ga manzon Allah abin da aka ce mishi ba bai ga mai bai ce ta da miyagun kalmomi sai yi shiru fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ud'u Allah laha ka roƙa mata Allah Allah ya gane da ita wannan addini an gano nan ko fada'a sai manzo Allah ya daga hannu ya addu'a ya ce Allah ka shiryar da mahaifiyan Abu Huraira yace haba da ya addu'a na san magana ta kare sai rijiyo da gudu ina so in zo in gaya mata cewa wannan da take zagi take faɗin maganganu akan shi to shi ga abin da ya faɗa akan ta fa taituha wa qad ajafat sai na zo na iske ta janye kofanta ta rufe a riwayan tana wanka ne da ta ji motsin shi da ta ce tsaya inda kake sai da ta gama wanka ta sa zani a riwayan ta ce tana saurin ta gaya mashi mata musulunta ta manta ba ta sanya dan kwali ba ba ta rufe gashin kanta ba ruwa na saukowa daga gashin kanta yana taban abun nan zaninta tana sauri ta zo ta gaya mashi saboda haka waqad ajafat alaiha Halbaba, fa qalat da ta buɗe kofan ta fito tana wannan saurin daga wurin wanka sai ta ce ya aba huraira inni aslamtu ana musulunta sai ya sake barin ta kuma bai ce komai ba ya kusa kowa da gudu zai je ga mazala ai kuma ga addu'an nan ko ba an karba saboda haka sai ta mamman mazala da kuka kala biyu kukan farko da ya zo bakin ciki an zagi manzan Allah kuka na biyu da ya zo murnin da yake kuma ai ta ma musulunta kukan murna an gano wannan ko fa akhbarat eh, abin nan eh, ya ba hurera inni aslamtu fa akhbartu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya manzo Allah ud'u li wa li ummi ka roka min albarka ni da mahaifiyata yanzu gida ya zama nunannen gida da ni da mahaifiyata da mata na duk musulmi ai ga gida ya nuna sai hidima kawai an gano wannan ko faƙala sai ce Allahumma abduka abu huraira wa ummuhu ya Allah ga bawanka na abu huraira da mahaifiyarsa ahibbahuma ilan nas mutane su suna son su ka so yadda su ga mutane daga lokacin sa abu huraira ya zama wani fofula ma da kuma tun lokacin ne ko har yanzu har yanzu fofula ne sai Allah ya sanya shi suke sai zan fofula sai zama kowa ya san shi an gane wannan ko sai mu tashi babi na 19 hadisi na 35 kamar yadda na ce a rika yin haƙuri in an samu wani gyara ko wani abu kawai mutum ya gyara abin nan sai ana neman dacewa ne a wurin mahalicci inda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan sai ba mu yi kuma aiki da shi ne mu kuskure kuma Allah ya yafe mana bukatunmu da muke da shi a wajen mahalicci kasu da Allah ya biya mana wanda ya sanya wata bukata wajen Allah wanda ba zai iya ba Allah ya iya masa Allah ya tallafa masa Allah ya agaza masa wannan fituna na wannan rayuwa Allah ya kawo mana karshen shi Allah ya ba mu yanda zamu yi Allah ya ba mu mafita Allah ya ba mu yanda zamu yi Allah ya ba mu mafita yan uwa baki ɗaya ga sunan masu sana'o'i sana'a ta tsaya ya Allah ka tallafa mana ka tallafa musu baki ɗaya masu sana'o'i masu kasuwanci masu mai abubuwa sun rikici ya Allah masu sana'o'inmu da 'yan kasuwanmu da ma masu aikin albashinmu kai kowa ya Allah ka tallafa mana Allah ka tallafa mana ya Allah ka sanya duk matakin da zamu na rayuwa da mataki da na mafita da ne zan cutar da mu da mu da sauran yan uwan musulmi Allah ka kawo mana karshen shi wannan damuwa kuma Allah ka kawo mana karshen shi shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci mai martaba sarkin zuwa Allah ya kara mishi lafiya sauran masu unguwannin mu da jagororin mu na unguwa da shugabannin mu na unguwa masu ba da gudunmuwa wannan unguwa Allah ka saka musu da alheri wannan masallaci masallacin Abdullahi dan Umar Allah ya sanya mushi albarka ah, masu gudanar da wannan masallaci Allah ya sa musu albarka Allah ya saka musu alheri mu kuma waki da mu Allah ya sa mana albarka Allah ya sa mu zuriya mu albarka ah, wannan yanayi na zafi da muke ciki kuma alherin da ke ciki Allah ya sada mu da shi jarabawa da ke ciki Allah ya kare yanayin yanayin damuna da muke fuskanta Allah ya sa mu shiga da kafan dama cikin nasara Allah ya ƙara warware mana matsalolin mu baki daya masu nufin da alheri Allah ya ƙara kusanto su da mu masu nufin da shari Allah ya nisanta mu da su ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله لا السلام عليكم الحمد لله